A sanarwar da ta bayar ta hanyar kafafen kasar gwamnatin Faransa ta bayyana wannan labari na kisan Sumana Bura ɗan Nijar da ke shugabancin reshen kungiyar IS a yankin Sahara wato AEJC ko kuma Ita Islamic Ogran Sahara a jiya talata wanda ya haɗu da ajalinsa a wata malabar 'yan ta'adda da ke arewacin jihar Talaberi sakamakon wani farmakin sama da aka kai a ranar Litinin. tuni masana suka fara bayyana matsayinsu dangane da wannan al'amari dr abba sadiq masani ne akan sha'anin tsaro mutanen nan yau da shekara guda kamar biyu da suka wuce da suka zo sun ɗauki yara matasa na ƙasa na jihar nan sun sa su cikin wannan abu sun maida su kamar mataimakansu wanda aka kashe yana cikin mataimakan nasu kashe shi da aka yi kamar an aika ne an aika ma saura wanda suke kamar shi wanda aka ɗauka aka sa su suna wannan aiki aika musu kamar wata kashedi ne ba zai tsaida abin da ake yi ba amma zai iya ba su tsoro. gudunmuwar dakarun tsaron nijar ta taimaka wajen ritsawa da wannan kasar gumin dan ta'adda da ya addabi al'ummomin garuruwan da ke kan iyakokin kasashe uku wanda kuma aka bayyana a matsayin wanda ya jagoranci kisan faransawa shidda da yan rakiyar su yan nijar biyu a gandun dashin kure kilomita 60 da birnin yamai a watan agustan 2020 a cewar hukumomin na faransa kasan wani lokaci faransa ta yi tsammani ita za ta yi yakin ita kadai sai ta rika tahiya ta yi ita kadai amma da yake yanzu ta yi nazari tana sa ya kamata a ci gaba da yin wannan saboda sojojin nan na sahel na niger na burkina da na mali su suka san jiha su suka san waje in ba a bi ta su ba aka yi abin nan ba za a ci nasara ba kaka kamar yanzu da aka sa su jirgin Nijar an ci nasara kuma nan gaba ma an ana iya gama gwiwa da su za a iya ci gaba da nasara. A ra'ayin Mustapha Abdullahi da ke sharhi akan harkokin tsaro ɗauko yaƙi daga tushe ita ce hanya mafi a'ala a maimakon kisan ɗauki ɗaiɗai. Lallai kashe mayan ta'adda abu ne mai tasiri amma kuma ne a kashe ta'addancin gaba ɗaya shine abin da ya muhimmanci. To kasan kuma shi wannan karewa da ta'addanci ba aikin faransa ba ne kadai aikin kowace ƙasa ne kuma aikin kowane ɗan ƙasa ne ka san ai ta'addanci akwai kulli kulli gare shi da yawa ko da yake ana kallon kisan su Mana bura a matsayin wani matakin shan fansar faransawan da ake dora alhakin kisan su a wuyansa editan jaridar Larude de ibrahim musa na yi wa abin wata fahimta ta daban me yasa kowane lokaci ƙasar faransa ba ta hitawa ta ce ta kashe wani gagarumin dan ta'adda sai lokacin da mutane suke nuna kyamar zaman su zawon ƙasar faransa a cikin yankin na sahel kamar wata dubara ce wadda za ta sa a mance da wannan zanga-zanga wadda ake yi kafin dubunsa ta cika sumana bura na shugabancin wata runduna mai kunshe da gwamman mayakan jihadi waɗanda ke aika-aika a karkarar gobar goro da firo da ke yankin yammacin niger ana masa kallon na hannun daman abu walid a sahrawi wanda a bisa umarninsa ne suka kashe waɗannan faransawa na ƙungiyar agaji ta ong acted sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger